to in wannan magana da malamai suka tafi zo raba biyu ko dai ya zama mace ta yi kiso ko wani irin kiso ne amma in ta zuba ruwa akwai ta tsayin da za ta yi ruwa ya kai ko ina ya wajibi ne ta wawar kisan ba wajibi ba ne ko ko a'a matsala ta biyu in ta zuba ruwa ba yadda za a yi kai ko ina sai ta wawar kisan me ke hukunci wajibi ne ta wawar kisan to sai ce to ya za yi da hadisin ummu salama da hadisin aisha sai ce wa hadisin ummu salama محمول على أنه كان يصل الماء يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض سيتي za a ɗauki hadisin ummu salama da aisha da cewa ai ma'ana su in suka ɗeba zuba an tabbatar da cewa ruwan na kai har ko ina ne shi aka sai kasuwar ruwa a kan haka har su ma ba a ce ruwan baya kai sai su warware mun gane ko li'anna isaral ma a wajibu yace saboda a sadar da ruwa zuwa kokon kai wajibi ne ba sai ya saurar kan gashi kaɗai ba wannan ya an nahai wujubu naqliha bi kulli halin ibrahim an nahai yace ko in ta zuba ruwa zai kai ko zai kai ba wajibi ne ka warware kisa wa an alhazani wa qawun wa jaw وجوب النقض في غسل الحيل دون الجنابه بوعي لكم الطاعون حضر البصري بالطاعون سكتي in za ta yi wankan janaba ba wajibi ne ta warware kisan ba amma za ta yi wankan haila wajibi ne sai ta warware kisan wa na hadith ummi salama wa idza kana lirrajuli basira wa huwa kalmar'ati wallahu a'lam suka ce in namiji shi ma yana da suma mai yawa ya kisa shi ma hukuncin su ɗaya ne wa alam yace ka sani أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي yace wanka dangane da namiji ko mace duk sifan su ɗaya ɗaya ce sawa'an wankan jaraba ne ko wankan haila ko wankan nifasi ko na juma'a ko shiga musulunci ko ɗaukar ihrami duk wani wanka na shari'a suka ce yadda aka ce namiji yayi haka aka ce mace ta yi sai dai cikin abubuwa guda biyu da za a bayyana yanzu illa ma sayati fil mughtasilati min al-haidi wan nifasi sai ya ce sai dai mace da za ta yi wankan haila ko na nifasi annahu sahabbu laha an tasta'mila firsatan min miski yace bayan ta yi wankan ta gama ana son ta dauki turare miski ko turare dan feshi da fesa a inda ake ganin jini ya taba saboda ya dauke karni ba yana nuna cewa wankan bai bane wanka yayi amma ana son kuma a ɗauki karni ya zama na mace na da tsafta da'ima وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فإن كانت المرأة بكرا يتيتو إمة ذات وانكا إن بدرواتي لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها yace in mace budurwa ce ba lalle ne sai ta saka ruwa har cikin mafutar da can ba saboda mata suka biyu mace budurwa mace budurwa ita tana nan a cikin budurcinta ba a balle ta ba ita tana da hukuncin a ciki da waje to akwai inda yake ciki ne ba wajibi bane ta wanke wanka da komai aka ce wajibi ne ka wanke zahirin abin nan to shi yasa wannan bangaren inda ba inda yake ma da bugun ce da yake nuna ita budurwa ce ba lallai da ke ta shigar da ruwa ba dan yana da hukunci ciki ba shi da hukuncin waje amma ba zawara ko ba ta riga ta zama ba zawara an riga abu ya riga ya zama yadda yake to sai aka ce yana da hukuncin waje kenan lallai inda in ka tsuna kai tsari za ta yi tsarki ta wanke wajen suka ce za ta wanka sai ta wanke wajen don wannan wannan bangaren wajen ya zama hukuncin waje kenan mun gane ko kamar yadda zai zai bayani dangane da mustahmi mai istihaba yawa za ta yi tsarkin ta ya zama da'iman abin da yake ciki ba a bashi hukuncin na zafa sai in ya fito fitsari na tare da mutum ko da a ce ya zo rabin azzakarin mutum ne bai fito ba ba shi da hukuncin jasa har ya fito ya zama mai a alwala ta warware sallah ya lalace amma in yana ciki bai fito ba gashi kana jin fitsari kamar mai ka tabbatar ya zo ya kusa fita wannan na nuna cewa alwala ta warware sallah ta lalace a sai in ya fito to shine abin da suke kallo kenan suke bayani za a shigar da ruwa ciki ko ba za a shigar da ruwa ciki ba sun kasa shi biyu ne akwai wanda yake da hukuncin waje akwai wanda yake da hukunci yana da ciki da waje to ciki ba shi da hukunci wajen ke da hukunci وقال بعضهم وإن كانت طيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قدومها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر هذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يجب على الطيب غسل هذا الفرج وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول والله أعلم باب استهباب استئمال المغتسلة من الحيض فرصة من مستر في موضع الدم في بعض ومستحب ليه in mace ta zama haila ko nifasi ta yi wanka ta ɗauki turare ko miski ko wani duk abu mai tsanki da za ta yi ta shafa inda take ganin jinin haila ya eh, inda take ganin ma jinin haila ya ba saboda mai ɗauki ƙarni ba wai yana nuna cewa in ta yi wanka ba ta shafa ba wanka mai a'a wankan ya yi. ta kaka to sai dai da'iman ana son mace mutum ya zamo cikin tsabta cikin kanshi yasa aka ce ta fesa turare amatanta ne jikinta ne cinyanta duk inda ake ba a son a ga ba a son a ji karni game da dan adam sawa namiji ne ko mace mun gane ko قال حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها وكما تتوت تنبيه من الله يا رسول الله يا زي وكهيلة قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل sai ما ta bada sai ta ce ai manzon Allah ya nuna mata ya za ta yi wankan haila thumma ta'khudhu firsatan sai manzo Allah ce ga yadda zaki wanka ga yadda zaki wanka in kin gama sai ki dauki yanki na miski ko ko turaren sai shi ki fifita saboda kanshi qala kayfa atatahharu biha sai ta ya ya zai barki da miski قال biha subhanallah kuma الله كما قالت ne ki sa miski subhanallah ya يا an ما أنت توفي لك إركانك wata tara sai manzo Allah ya ce ije in kika yi wanka din sai ki nemi miski yanzu in ba miski sai a ce turare ko ya mun tsami duk abin da zai dauke karni ko ga ka iri iri na shi yanzu a fesa na a fesa na sai manzo Allah ce ki dauka ki fesa sai ce ya wa zan yi sai ce subhanallah ki je ki fesa ki auka karni wa ashara lana fi yawmi ibnu huyana bi yadi ala wajhi qala qalat aisha nana aisha tana zaune kaga wannan za ta tana wani ba ta fahimta ba sai ce wasta zabtuha ilayya sai na jawo ta wa araftu ma arada nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni na san me manzo Allah ke nufi fa kuntu tatabbai biha athar dam dan Aisha tana tsaye ta ga wannan matar manzo Allah ke in kiwon ka idan ki almiski ki shafa nan sai ce ya zai sarki da almiski sai ce subhanallah yi sarki da almiski je ki ko dan Aisha ce ya da jawo ka ki ki yar kauye ki ba shi da billahi ki dauki turawa duk inda jini ya taba da ka dauki karni ya za ku tura mutane asiri haka وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبعي بها اثر الدم دنا سيكي زونا زونا abinda ake nufi shi kai wanka ki dauki turare duk inda jini ya taba din nan ki fuska turare wurin dan ya dauki karni so ake mace tana kan shi da'ima ba a so mace tana tana karni da'ima ana son ta shafa turare ne ki shafa a kanki ne a fuskan ki a jikin ki in kina shafa a kullum da'ima sai kin zama kina da kanshi kanshin turare ake yi ba ga abin da Imran Kasib ya ce alam tara yani kullama jitu tariqan wajadtu biha tiban wa in lam tasajjad ite alam tara baka ganni ba kullama jitu tariqan duk sa'an da nazo a cikin dare sai da same ta tana kanshi ko a baka sa turare ba so ake mace da'ima kina cikin kanshi saboda ke ai hal Allah halice ki zama ado da ke rayuwa take tafiya in babu ke babu rayuwa in kin yawa kuma rayuwa ta yi daɗi ko حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر تتي يا زي وان كان هيلا ان تركتها خذي حرصة ممسكة فتوضئي بها في توكيين كن المسكي في فركي دشي ثم ذكر معه حديث سفيان فأن يكاو إر يقول إر رواية تتباتا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض يا يا ميحيل أن تسأل كذا ذات وانكا فقال تأخذ إهداكن ماءها وسدرتها وتطهر كما قال لك تعالى فتدوكي روانتا دروا مغريا magariya ta je ta yi wanka ta zuba ruwa kuma wanda zai sauke karni ثم تصب على رأسها فتدلكه جلكا شديدا sannan ta yi in tsarki da kyau ta wanke ko'ina ina sannan ta zuba ruwa a kanta ta cuccuɗa da kyau hatta ta buluga shu'ura ra'asiha to wannan shine zai tabbatar da cewa kitso din warware shi ake nufi ko isadarwa yace sai ta cuccuda da kyau har ruwa ya kai kan asalin kokon gashin kai eh, kanta ba gashi ba thumma tasubbu alaiha alma'a sa'annan ta zuba ruwa jikinta thumma ta'khudhu shirsatan mumassakatan mumassakatan fatatahharu biha in ta gama wankan tsaf sai ta dau sai ta tsinko sai ta yanko sai ta yago sai ta tsinko yankin almiski sannan sai ta shafa a jikinta maranta ne jikinta ne inda duk ake so duk inda ke haɗe a jikin ɗan adam yana bukatar turare hamata ne mara ne mara ne baki kuma yana bukatar a goge son da'iman mutu yana cikin kanshi yana cikin tsafta فقالت eh. أسماء sai asma'u ta ce wa kaifa tatahhar biha yaya za ta yi za a ce kuma a yi tsarki da almis mun ku ko bata fahimta ba ki ɗebo ruwa ki tsarki ki alwala ki wanka in kin gama kuma ki ɗebo turare ki tsarki sai ta fahimci yaya za a yi tsarki da turare fa kana sai manzo Allah ce subhanallah yanzu sai na fito fili na na faɗi komai da komai ba kya fahimta tatahharina biha ki tsarki da turare din firfatan mumassaka wa qalat aisha ga annaha tukfi zalika sai na aisha ta faɗa mata sai ta saka kuka abinda ake nufi kenan sai kai faɗa mata a koye ki ga abinda ake nufi ba a laura sai turaren ba ki shafa inda ba a son karni ya fi ta tabbaki na aka game ki bi inda duk akwai alaman jini wajen sai ki shafa turare wa sa'alatu an gutlil janaba sai kuma matan ta tambayi manzo Allah ya goyi wankan janaba fa qalat ta'khudhu ma'an yace sai ki ɗebi ruwa fa tatahharu fa tuhsinu tahur ki je ki tsarki ki kyautata tsarki aw tablighi tahur ko ko tablighi tahura ki kai matuka cikin tsarki din thumma tasubbu ala ra'siha fataddukuha fatadduku sanan ki zuba ruwa kanki ki cuccuɗa gashin kanki har sai ruwa ya kai kan fatar kanki hatta tabluga shuquna ra'siha thumma tufidu alaiha al-ma'a sanan ki zuba ruwa jikinki fa qalat aisha sa'an nan sai na aisha sai mamaki ta ce ni'iman nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da matan alkhairi albarka mata masu albarka matan mutanen madina lam yakun yamna'uhunna haya'u an yatafaqqahna fi din jin kunya baya ana su neman fahimtar addini abinda ta faɗa kenan ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da matan alkhairi matan albarka matan madina jin kunya baya hana su neman fahimtar addini ko menene ki tambaya ki fahimta ki yayi daidai ya fi kina jin nauyi komai baya tafiya قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبة في هذا الاسناد نحوه قال وقال قال سبحان الله تطهر بها واستتر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت دخلت اسماء بنت بنت شكل بنت شكل اسماء غير شكل تشيغا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tattasilu ihdana idza tahwat min al-hayd ya ɗan mu za ta yi wanka in ta yi tsarkaka daga haila وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل Sai سيكون حديث bai faɗi wankan janaba ba a ciki aka ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunna al-haya'u min at-tafaqquh fi ad-din ba haka bane to kai ma ga rabu sai kun ya ga mana mata kuma suna kokarin sanin ilimin addini sai kai ma ka ce ne ni'man nisa'u nisa'u kanu ko wani ba ko jiga ko gambara ko lam yakun yamna'uhunna al-haya'u min at-tafaqquh fi ad-din abinda ake so shine a koyi sanin addini a san addinin a bautata wa Allah daidai yadda yake so ne sai a je lahira a ci nasara amma hayaniya da ba ta lokaci da kai kawo da menene da menene mutane na kwana suna mutuwa cikin jahilci ba ya amfana komai duk inda ka je ba ya maka amfanin komai wallahi tallahi Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. sai ya ɗari butan ya ɗora a kan sai zuwa ko kuwan butan ba zai yiwu ba aka ce ka ɗabi tafi biyu so na so ko ko to ka ɗabi tafi ɗaya so shida ya zama ne kenan ya tafi biyu so abin da ake so wanka shine ka isar da ruwa kan fatar gashin shi kuma malamai suka ce wannan ana gina shi ne akan aghlabu zanni suka ce shin kana da ne ɗari bisa ɗari fatan kanka ko ina ya samu ruwa in mutum ya yi aski wannan tabbas yana da tabbas ɗari bisa ɗari da ya zuba ruwa sau ɗaya ya kai ko ina don kana da suma da yawa fa kana da tabbas ɗari bisa ɗari ruwa ya kai ko ina ko ko aglabu zanni kake ake aiki da shi eh? eh eh shi abin da muka san yayi aski ai babu magana nan amma inda rusu ma da yawa sai yana sawa ne yana bubbugawa yana cuccudawa sai har ya tabbatar da yanzu dai ruwa ya kai ko ina ya wadatar ko da wadatar ba yakini ne ko aglabu zanni yakini ne ko aghlabul zann in mutum ya yi aski in ya ɗebo ruwa ko a kan shi yakinan ɗari bisa ɗari ruwa ya tsara ko ina ba haka ne ga in mutum na da suna da yawa shi ma yakini ne ko aghlabul zann ne aghlabul zann hmm? Eh, eh. su fito ina matan auren an ce sun sane su fito a ce su fito eh, da sama wa turare turare ya kasu kashi akwai wanda ke wajibi ne ka sai ma matarka dole ko kana so ko ba ka so wanda yake zai dauke mata karni kamar turare na lemun tsami kamar ɗan mutum ba shi da kudin sayan turare domin tsami na ɗauki tsami to turaren da za ta shafa abinda za ta shafa hamatanta manene wajeje ya ɗauke mata ƙarni ta samu mutunci da daraja wannan wajibi ne don ana so a kare mata mutunci mun gane ku. to sa'an turare kuma na shafawa to wannan ya danganci mijinta in yace yana son irin wannan turare irin wannan kashi yake so shine ki sa in yace a'a kanshin jikinki fata jikinki ya fi shi turaren kuma wajibi ne ka sa turaren ha wa za ki samu turaren sai ta a shi ƙanshin jikinki ya fi mishi turaren sai a yaya <laughs> shi za ki saka ma Sai sa irin ƙanshin da yake so za ki saka mishi sai ta a yi ƙanshin jikinki shi ya fi mishi turaren mhm. wanda kai auren ma ba a ce ka fita da turare ba ba ta fita tana ƙanshin turare aka ce ta sa a gida aka ce wannan magana ake gida ba ba ce za ta fita ba yan eh, mata in tana gida in tana cikin gida da waya baya son karshi mai kyau ita tana son waya ke so ya kusa da mutum a yana karni in tana cikin gida ko kana wajen biki abin da ake shine turaren za ta dauka ne ta sa jikin da ba za ta fesa ba ne tana kai jikin gidan biki sai ta shafa tana cikin yan wanta ne mata kafin yamma a gama ta taso ya dauke ko ko za a dauke ta da mota ta tafi da ita eh, wace ce take son ta shiga cikin jama'a ana jin karnin ta ba da bai so ba wanda ke son wannan ko ba ba mai so to amma in mijin yake karnin yake so karshen jikin da ya masa ya ce ki bar sai ki har ki ba ki bar jikin ki har ki ba shi yake so sai da yaya wajibi ne ta bar miji ko wajibi ne ta sa tunanin shi ba turare ke ne guda biyu ne wanda mace za ta sa ya ɗauke mata karni ta kare mutuncin ta wannan wajibi ne wanda za ta sa ta yi kanshi mijinta ya ji mai daɗi to ne sai ya nuna ga irin kanshin da yake so ko ga irin wanda yake so ko ga mun gane ku babul mustahabati wa ghusliha wa salatiha eh ya danganci ya danganci ya ce karka saka wani lokaci a lokacin da take a ina ma karka saka don me mu huta ya ana ta saka turare da dauke karni ko dan shi yana son karni karni za ce ko karni a lokacin tun da wadace karni ne ba karni eh shi kashi wani ya kuma turare ita ce ya kuma turare bai ji turare ba <laughs> amma in za ta je cikin jama'a inda za ta je in an ji karnin ta mutuncin ta zai zube kada za a hana ta shafa abinda zai dauke karni ba ba abin zai fito da karshi kuma har ana ji ba fa eh, amma in ita da shi ne a gida to shi ne wannan ake magana eh ya eh, to dangane da shi da matarsa ko dangane da in za ta cikin kawayenta to ko ta sa turaren ba zai ji ƙarfi ba ko ba ta sa ba zai ji ƙarfi ba to me yi kuma amma ita kanta in za ta shiga cikin jama'a ko kuwa za ta shiga cikin ƴan uwanta mata za ta so a ji ƙarnin jikin da ta gumi ba za ta sa lemun tsami ko body spray wanda zai ɗauki ƙarfi ba za ta sa to amma turare mai ɗankarin ƙanshi tana tafiya ko ina ana jin ƙanshin ta kuma za ta fita fa ba za ta sa ba to ya za ta yi kuma za ta je cikin jama'a zai ka sa a jiho ko a cikin jaka ko in ta aka sauke ta cikin mota ta fita cikin jama'a kenan kan hanya ta shiga cikin taron mata ko ko ita za a zo a tarar a gidanta sai ta yi kwalliyarta yadda take so ta yi kwalliyarta yadda take so ta fesa turare ta sa jamba ita kwalliyarta yadda cikin gida ne su mata ne zalla ba wani namiji zai zo yana kade-kade ana rawa babu wannan ne duk bai halatta ba mun gane ku to ma sai aka ce to mata za su zo sai kada kadan kuma fa ba ai ce sai sai wannan hukunci ya zama duk kenan namiji hukunci shiga namiji tsakanin mata da kare kare nan hukunci mace ce an dauke hukuncin namiji mace ce ya halatta shiga cikin mata to ya halatta a yi kare kare a yawa eh. eh za a yi eh babu mustahabati wa mithliha wa salatiha babin da ke magana an gaba maganan haila kenan suka ce haila jini ne da ke fitowa can karshen mahaifa ba saboda wani sababi ba kamar yadda muka yi bayani istihaba kuma jini ne ke fitowa saboda sababin rashin lafiya ko an taba mata mahaifa ko ai menene da menene shine ke fitar da wannan to yaya hukuncin ta yaya hukuncin wankanta yake da sallanta wannan istihara jinin yana zuwa ne ya daukewa kuma kowa ya san jini menene na najasa ne to yaya za a yi tana sallah jinin na zuba sallah ta yi ko ba ta yi ba eh? to in sallah ta yaya za ta yi farki ya za ta yi alwala eh? duk lokacin da za ta yi sallah sai ta yi mai da alwala da yan alwala kadai ko da tsarki to tsarkin ba ya dauke ba a jinin na gudana ai ina gudana to ba za mu ji ai insha Allah قال وحدثنا ها؟ مونتي ديار بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي قبيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه اصطحاب فلا اكفر فاطمة ابنة أبي ubaysh da zo wajen manzo Allah tace ya manzo Allah ni ina zubar da jini istihaza bana karkata jinin baya daukewa saboda haka zan daina sallah kenan wa qala la sai manzo Allah ce a a ba za ki daina sallah ba inna ma zaliki irqu wa laysa bil haida yace ai rashin lafiya ne wannan jinin cuta ne ba haila bane fa idza aqbalat al salata in lokacin hailan ki ya kai sai ki dakatar da sallah wa idza adbarat fa afsili dama wa salli in lokacin hailan ki ya wuce sai ki wanke jinin sai ki yi sallah to ya za a kenan me wannan hadisin ke nuna ki karantar da mu ta ce wata ruwaya haka ce shekara bakwai tana zubar da jini sai manzo Allah ce a ba haila bane ba za ki daina sallah ba yaya za ki yi yadda za ki yi shine sai ki kalla in kina haila kafin wannan cuta farkon wata haila ke zuwa miki ko tsakiya ko karshe kwana uku suke yi ko kwana shida ko kwana bakwai to sai maza Allah ce duk da wannan jinin na zuba in lokacin ya kai ba za ki bambanta jinin haila ba ko jinin eh, jinin istihara ba in lokaci kai sai ki dakatar da sallah gwargwadon yadda kika san al'adar lokacin na cika sai ki wanka sai ki ci gaba da sallah ki ko da jinin na zuba mun gane ko eh in ya zama da farkon wata ke haila da an fara farkon wata sai ki to ai da nuna haila kwana uku ne ko kwana shida ko bakwai ana kai sai ki dakatar da sallah a wata riwaya manzo Allah ya ce mata Allah ya sani ya shaida kina haila ko kwana shida ko kwana bakwai to sai ki dakatar da sallah a cikin kowane wata kwana shida ko bakwai din sa'annan kwanakin suka wuce sai ki wanka ki sallah ko da jinin nasu ba to in ko da jinin na zuba to sai kai kai jini na zuba suka ce a'a ba za ta kai jini na zuba ba yaya za ta yi ne da suka kawo sifan yadda za ta yi kamar yadda za mu karanta gobe insha Allah Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الله iyayenta suka haife ta ta girma suna santa kamar mai son kowa kin wanda ya rasa amma Allah ya kaddara ya ba za ta zauna gidansu ba sai ta tafi wani gida shine sai ka je ka kawo ka zo ka ce kana santa da aure tana son ka an daura muku aure shikenan ka dauke ta daga gidan iyayenta ka kai ta gidanka to dan Allah a hankalci ya halatta ka mata ya kamata ka muzanta mata ya kamata ka wahala ita ka ci mata mutunci ga mata cin zarafi duk bai halatta ba sai manzon Allah ya ce wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kuka halatta farajin su da kalmar Allah madaukakin sarki ma'ana sai da aka aka zo akan shari'a aka daura aure wannan mace ka je ka auro ta da sunnar Allah da littafin Allah da sunnar manzon Allah manzon Allah ya ce bi kalimatin lahi bi amanatin lahi amana ce akan ka amanar Allah ce a hannunka duk sa'an da kaci amanar Allah ko ka muzanta amanar Allah ko ka tuzarta da amanar Allah Allah zai kama ka kada ka kalle ta ita ba ta da galihu ba ta da gata ba ta da karfi Allah madaukakin sarki yana da karfi yana kallon ka mun gane ko amana ce daga Allah Allah manzon Allah wannan hajjatul wada'i kenan saboda manya manyan al'amura manzon Allah ya zai tattauna kai saboda sha'anin rayuwa mai kasuwanci addini zamantakewa shine aka kawo zancen tsakanin na mace mace da mijinta aka ce ka ji tsoron Allah a cikin amanar da ka ɗauko da sunan Allah aka ɗaura auren dan me za ka zo ka wulakantar da ita ita wannan matar da ka auro ta da sunan Allah sai ka zo ka wulakanta ta wacce take zaune ana fasikanci da shaidanci sai ka kana girmama duk abin da take so shi za ka bata saboda me saboda shaidan na cikin wancan yanzu mace ka wulakanta ko addinin Allah ka wulakanta in mace ce me ya hana ka wulakanta wancan mun gane ku to abinda manya-manyan al'amuran da manzon Allah ya kawo ke to shine yake tabbatar da cewa zamantakewa na yau da kullun na aure matasai mutane manya magidanta suna kawo kuka yaya ne al'amari yanzu ya faskara ba a jin daɗin rayuwa ma aure ya mutu mace ba ta jin daɗin mijinta namiji ba ya jin daɗin menene dinta malam kana fada in kana magana kana ba su goyon baya zaka bar zamar to sai na ce a'a ai wannan rashin jin daɗin da kake yi ba ita ce sababi ba rashin yin adalcinka ne sababi yaya adalci sai na ce to tsakaninka da Allah ka faɗi gaskiya kada ka koyi duk sa'an da ka zo gida matarka ta yi kuskure me kake mata sai ce faɗa yake duk sa'an da ka dawo daga aiki kana jin zafin yunwa ta yi sakaci abinci bai yi ba a kan lokaci ba me kake mata ce faɗa yake mata zai ce tsakaninka da Allah ran da ka zo ka tarar da komai daidai kana yabonta ce wa ai ai ba hauce bai zai ce a ta gani ba ya ba hauce bai sai ya ba hauce bai sai gode matan shi ba to ai ƙarya kenan kace da adalci ya ran da ka zo ka tarar ta yi kuskure kai mata fada ran da ka zo ka tarar da komai daidai sai ka yabe ta kan da ka zo zafin yunwa ya dame ka abinci bai ba a kan lokaci ba ka tambaya an dauke wuta ne kananzir ne ya kare iskan gas kai dai tunda baka tar da abinci ba fada za ka yi yara ne suka yi kaza mai ba abin da kake so ka zo ka tarar da komai yayi daidai daidai kuma sai Allah yau da gobe sai Allah ba za ka yi tunanin wannan ba fada za ka yi amma kuma ba za ka ji kunya ba gobe ka zo ka tarar da komai yayi daidai ba za ka ce ke Allah ya saka miki da alheri nace tsakani da Allah ba ya haka yace aka haka ake yi nace to wannan shine yake fitar da jin daɗin rayuwa tsakaninka da matarka wannan mace da ka auro ta abinda ake son ka sani shine kai kana ganin tun da ka ga ya mace kana so haka ce ka je ka kawo kudin aure kudin zance lefe ka je ka kaje dukiyar ka je ka a tamba ka sau gwalagwalai ka zo menene da menene duk baki ɗaya ka gama kai so kake in za a kawo maka mace a kawo maka horo da ne yar aljanna <laughs> tare da cewa kai kanka ka san wannan matar taka da ka aure ta za ta tare ba a ce maka za a je aljanna a ɗauko ta ba fa ko aljanna haka je aka ɗauko maka ita ko renon na nan Fatima ce a unguwan ku aka ɗauko ta in gana ne kuma su ne ko kara in Kano ne ga unguwan ga unguwannin duk inda aka je aka ɗauko ta kenan ko a cikin aljanna aka je aka ɗauko mata to abin da ake son ka sani shine waɗannan hidiman da kai baki ɗaya ka kashe kuɗi ɗin nan in matsaloli goma ke gaban ka wallahi ɗaya kaɗai kan kai kai sauran ka tar abubuwan da ke gaban ka in guda goma ne duk dukiyar da ka kashe kai ɗauro ta ka gama da matsala ɗaya sauran guda tara sai ka tashi tsaye ka shirya ka natsu kwaf ka san cewa babu gidan da aka taba gina shi da soyayya kadai da jin daɗi ce soyayya kaɗan hakuri kaɗan imani kaɗan hangen nesa kaɗan tsoron Allah kaɗan in aka tara shi ne sai kaga rayuwar tana tafiya a hankali a daddafe har ka zama rayuwarka saboda duk abin da kake ciki za a je a tambaye ka mm-hmm. wannan mace da ka aura aka kawo maka budurwa ce ko bazawara ce abinda ake so ka sani randa za ta tare fa bakin aljanna aka je aka ɗauko ta ba a gidansu aka je aka ɗauko ta gidanka kai ma ka yi lissafi gidanka kannenka mata ko ƴaƴanka ya ake musu tarbiyya yadda suke haka ko ina yake ba za ka zo ta san addini ba ba za ka zo ta san menene ba wa'annan duk ka biya lefe ka kashe ta duk abubuwan da ka kashe a tamfofi abu ɗaya kai siyar da kai karfin hali ka kashe kuɗi kana Allah Allah ta shigo haka ake son kai karfin hali ka tarbe ta da hannu biyu ka tashi tsaye sai ka karantar da ita addini sai ka karantar da ita rayuwa sai ka yi adalci tsakanin kai da ita sai ka yi kaza sai ka yi kaza baki ɗaya in matsaloli goma ke gaban ka ɗaya kai sauran ka tara to amma wa'annan wannan baiwar Allah tsakaninka da Allah ka kalla duk abin da ta yi maka ba za ka gode ba ta yi maka abinci ba ka gode ba ta yi maka wanki ta gyara maka komai ta ɗauko kanta ta ba ka kayi ba abin da baka yi da ita ba tana kallon ka kana abin da kake duk ka gama baka ce ka gode ba baka ce ke kin isa ba baka ce ka to in ta zauna tunanin me za ta yi to yanzu ma menene kuma duk abin da mutum zai iya yi ta yi ba ta taba ganin ka gode ko kayi murna ba yanzu ya za ta yi yaya za ta yi akwai adalci a ciki a to sai ka dawo in ta yi kuskure ka zarge ta in ta yi daidai har shari'a ta baka izini kar ya haramun ce amma dan ku zauna lafiya shari'a ta ce ya halatta kai mata yar ƙarya da bai kai kawo ba dan ku zauna lafiya ai in kai ma'aikaci ne mai albashi aikin kyauta ai kaza kaza kaza in an karbi albashi za a baki naira kaza za a baki in dan kasuwa ne kai ma in hankali ya kwanta sai ga naira dubu goma ga naira dubu je ka so mata ka kyauta ke da wata daraja manzo Allah ce ku yi kyauta ke ne a tsakanin ku za ku samu soyayya tsakanin ku ko mutum na mallakan kudi abin da ya fi karfin abu ka dauko kace ka bashi kyauta sai ka saka mishi farin ciki murna amma kana zaune da matanka duk abin da zai yi mutum ya yi ma mutum ya ce ya gode ta yi masa ko ba ta yi ba baka taba yin murna ka ce ka gode ke kin isa yar halau ko iyayenki Allah ya saka musu ko ko Allah ya ji kansu duk baka yi ba sai ka yi abin da ka gama duk sannan kuma ka fito ka sha kunu kai ne mai kicin kicin kuma tana kallon ka sai ya kake ai ya son matarsa ta rena shi ai ba su a sada a kashin gaskiya wace ce abokiyar wasan kan ba matarsa banda banda ikon Allah madaukakin sarki hikima ta Allah ya za a yi matarka ta girmama yaya za a yi matarka ta girmama sai ikon Allah Allah ne ya tsara al'amari komai ya gama kuma an manta da komai kuma in ba ka da eh, wace huska za ka zo ka sha kuku kana fushi kana tsawa kana ƙarya ta to abinda ake so kai din nan kana da abubuwan da suke wajibi ne akan ka ita ma tana da abubuwan da suke wajibi ne akan ta ana son ta girmama ka kai maka biyayya ana son kai ma ka girmama ka kyautata mata ka yi mata sakayya ka gode mata inda ta yi abin godiya ka yabe ta ta yi abin yabo sai ka ga Allah ya saka jin daɗin rayuwa a tsakaninku amma bayan an gama komai kuma tana kallon ka halin da kake ciki sa'annan kuma gari ya waye kai ne kai hushi kai ne kai menene da menene in ba ikon Allah ba yaushe rayuwa za ta tafi ba wajen gwarzo yaye shi me faru tsakanin shi da matarsa ta wahal da shi yace shi gashi sarki ga duk duniya shi suke bi sai da ranar idi ya zo buffa da an yace ke leko ki gani ta leko ta yace menene wannan tace duk jama'a yace duk waɗannan ne suke kira in na fita shi kenan yaya aka yi kika karfi na ne kaza kaza sai ta yi dariya ta ce ai yadda kake zuwa min na karbe ka je ka musu haka gani sai sai a ce kai hauka sai a to shi yasa in kana son ka ji daɗin rayuwa ko tsakanin kai da 'ya'yanka ne wallahi sai kai adalci in ba adalci kai ba ma'ana ka cire jin daɗin rayuwa tsakanin kai da matanka kai da ƴaƴanka kai da jama'aka kai da kowa kai da al'umma ka da kake ma shugabanci sai ka yi adalci wallahi in ba adalci kai ba duk dukiyar da ka tara sai ka yi jin daɗi duk mulkin da kake da shi gashi suna da mulkin ba sa jin daɗi gashi tara dukiyar ba sa jin daɗi ya aure mata hudun duk ya rasa ina jin daɗi yake yaya ina jin daɗi yake sai ka sake dawowa ka je nesa sai ka tambayi wanda ya halitti jin daɗi shi zai nuna maka menene jin daɗin rayuwa yace allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فكنا الله لو كتن ذاك يشف مشري ka كأنبت الله صلى ذكري أزمي زكاة كتن الله كتار ينقوانك مسلمين كان كان تدسو أديني وأن سوني الله يسكن نسوا دا kwanciyar hankali a ciki amma duk mulkin da ka tara in ba bin Allah kake ba wallahi tallahi sai ya zama maka azaba duk dukiyar da ka tara duk ilimin da ka tara duk sai ya zama azaba daga Allah a ka sa'an sai manzo Allah yake wasalantum furujahunna bi kalimatillahi kuka halalta jinsu da kalmomin Allah madaukakin sarki fa'aqilu ayyuhan nas manzo Allah yake ku hankalci abinda nake fada muku fa ya ku jama'a qauli fa inni qad ballagtu manzo Allah ce saboda ni na isar muku da sakon Allah manzancin da Allah ya aiko ni da shi na isar muku wa qad taraktu fikum ma in tasabtum bihi falan tadillu abada manzo Allah ce wa qad alwaw bi hasbi ma qablaha qad harfu min tahqiq taraktu fikum na bari a cikin ku ma in tasamtum bihi abinda ان كو كيري كوري في شرط ان اتصم ان شرط كنا اذا انتفى الشرط ينتفل المشروط ان كو كيري كوري سو فلن تضلوا ابدا لن حرف نفي ونسب واستقبال تدلو فعل مضارع منصوب وعلامة نسبه أزل زوا كرشي تو سواء منشي لن زمخشرية شيء ko lan ba zama shari'a ba ce don wa'in sun ce lan tufidu ta'abidi ibn malik ya ce cikin kafiya ya ce marra an nafsiya bilan mu'abbadan qawla hurdu siwahu fa'aduda sawa'an ka faɗi wannan ko ka faɗi wancan cewa lan litta'bidi aula la tufidu taabidi fakad ja'a kalimatu abadan littawhid falan tadillu abadan har abada ba za ku taba fita ba amran bayyinan manzo Allah ya al'amari bayyana yake fili ba koye yake ba kitab Allah wa sunnata nabiyyi littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan sai manzan Allah ya gaba da cewa ayyuhan nas ya ku taron jama'a isma'u qawli wa aqiluhu ku ji abin da nake faɗa ku hankalci abin da nake faɗa ta'lamunna kuna sane da cewa ta'lamunna fi'lul mudari'un marfu'un bi nunul mahzufa karahati tawali salati nunatin mutawaliyat ta'lamuna sai aka kawo nunu taukidi ta'lamunanna to laraba kuma gwaranci ne nuni guda uku su haɗu sai a ɗauki ɗaya shi yasa yace ta'alamunna ko anna kulla muslimin me yasa yace anna yace wa hamza in naftah li saddi mazdarin wa fi ziwa za ka kasiri ta'alamuna kuna sani me kuka sani sai abinda zai zo zai zamo yu'awwal bil masdari anna Wa wa'lamu anna ma ghanimtum min shay fa anna lillahi khumsuhu ko anna kulla muslimin akhul lil muslim dukkan musulmi dan uwa ne na musulmi wa annal na ihwatu musulmai kuma yan uwan juna ne fala ya hillu li muslimin min akhihi illa ma asahu an fi bi nafsin minhu ba zai taba halatta ba daga dan uwanka musulmi sai abin da ya baka da san ransa ba tilas ba fala tazlimunna anfusakum kada ku zalunci kawunanku ala ku shaurara hal ballaktu na isar da sako fa qala nasu sai arafa baki ɗaya ta amsa ta ce Allahumma na'am manzan Allah ka isar da manzanci فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه allahumma اللهم اشهد الله كي to bayan an yi wannan an gama daren arafa kenan da aka wayi gari aka ji kuma mina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khataban nasa khutbatan balighatan a'lamahum fiha bi humat yawmin nahari bayan yayi magana ya bayyana musu komai wa amara nasa Allah yarju ba da kuffaran yadribu ba'dhum rikaba ba'dhin wa amara bit tablighi wal an mutane mutanen Makka na zaune na zaune dama ma mutanen Madina na zaune hagu mutane duk suna zaune manzon Allah yayi magana yayi magana yace wa qala fi khutbatihi tilka a'budu rabbakum manzo Allah sai yayi ijaz albalagatu al-ijaz abinda ake cewa balaga kai ka takaita magana gajeren magana yana kushe da ma'anoni masu dimbin yawa shi ake cewa albalaga al-ijaz kenan aka tambayi ko Yusuf ibn Ali saka ke cikin manyan malaman balaga aka tambaye shi malban aka menene balaga sai ce albalagatu al-ijaz kada ka tsawaita magana ka faɗi magana gajeren magana gajeruwar magana tana kunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa shine manzo Allah yake utitu jawami'ul kalim an bani jawami'ul kalimi yana cikin mm, darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ibudu rabbakum ubudu rabbakum ku bauta ta ma ubangijinku wa wa sallu khamsakum ku yi salloli guda biyar wa sumu shaharakum ku yi azumin watan azumi wa atiu za amrikum ku bi shagabanninku waɗanda suke muku jagoranci akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tadkhulu jannata rabbikum yace za ku shiga aljanna ubangijinku wa khatara sallallahu alaihi wasallam almuslimina bi mina khutbatan ukhra ya sake yin wata kutuba kuma a cikin mina fi wasati ayyamit tashriqi wa mimma qalahu fiha ala yace ku shaurara وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم yace lallai sai kun je kun hadu da ubangijinku sa'annan lallai sai Allah ya tambaye ku duk ayyukan da kuka yi sarki ne yace walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay me waka yake da ma a ce in mun mutu shi kenan babu wani abin da za a yi lakana al-maut rahata kulli hayy da mutuwa ta zama hutu ne ga dukkan mara in ka mutu shi kenan ka je ka huta amma yace abin da ke fatafi shine walakin na idza mutna isna, yace amma in mun mutu za a tada mu wa nus'alu ha an kulli shay'in a tambaye mu daga dukkan abin da muka aikata kin ran da ka balaga har ran da ka mutu in kana yarantarka kafin ka balaga sai kai abin da kaga dama har tun ran da aka ce ka balaga ko ya ta balaga har ran da ka mutu akwai mala'iku musamman kai suke bi sakatarorin kai suna suna zana duk ayyukan da kake yi wannan ya rubuta wannan yana rubutawa wannan yana rubutawa duk baki daya shine zaka zo ranar lahira a ce maka ikra kitabaka kafa min as-sakal yawma alayka hasiba baka isa ka ce baka yi arabiya ba baka yi addinin musulunci ba hausa kai turanci kai faransanci kai ko wane ne kai ranar zaka karanta ba kowa karanta ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba in ya dauka ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وانا إر اللتافي ني حبيرو دنا سادا نتوكا انا زي نعبو سينا يا يا يا يا هكا لو دلي تارن زاجي دا أبن دك نسي يبنش ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا سبو دمين ولا يغادر أحصى يسا إن كان نتوكا أي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله في الجنابه

mun ga ku na farko farko kenan man da ya san ya san ya san da ya san wa ku san ya san ya san ku san ya san da ku ku ku ku ku ku ku ku ku Thank you.

وممكن يستخدم التقدم Thank you.

não Thank you. Thank you.

我他妈！

Thank you.

يحصل مثل الشيء

that you me za kara kai to kuma in uku bai wadatar ba fa in ka ce ba za a kara ba eh ko da uku bai wadatar ba eh eh haka magana ke bayyana ko to ya hakikanin magana take kenan eh eh eh hmm. Hmm. Eh, eh. a gashinsa ya fi gashin manzo Allah yawa ba cewa ya fi manzo Allah to akan haka mu kuma sai mu ɗauki hukunci cewa in ya zama na gashin dukulallu gashin dukulallan gashi ne irin na bakakken mutane kuma ya bar su ma da yawa haka uku zai wadatar ko ba zai wadatar ba ba zai wadatar ba in ko bai wadatar ba sai aimi adadin a'a ku tsaya in ukun bai wadatar ba yanzu za a yi la'akari da adadin ne ko kuwa isar da ruwa akan kokon eh, to akan haka ba za a yi tibari da ukun ba kenan in an kari an yi bida laifi shi kenan sai ga dangane da wankan janaba ke yadda aka bayyana dama in ka zo da niyyar wankan janaba ka bude ruwa sama in ruwa ya taba jikinka ko ina nan wanka yayi to sauran alwala fa sai suka ce in kafin kai wanka din kai tsarki ka wanke dama kafin kai wanka kai tsarki gaba da baya duk inda ka zantar ka an wanki yace in ka zuba ruwa duk jikinka to wanka yi sauran alwala fa sai eh, eh, ibn al-arabi cikin malikiya yace ai wanka na karbi alwala tana karkashin tana cikin ta shiga cikin wanka dan wanka ya fi fadi akan haka alwala ya yayi yi wanka ma ya yi sai dai in kafin ka gama wanka alwala ka ta warware shine sai ka canza amma in alwala ka ta warware ba wanka ya yi alwala ma ta yi magana ibn al-arabi kenan manyan malaman malikiya mun ji ko wa'an sai suka ce a'a sai kai alwala to sai aka ce yadda manzon Allah ke yin wankan dalla dalla filla filla in an kawo ruwa sai a yi tsarki gaba da baya a wanke duk cinya da mara inda ake kyauta zaton wani kazanta wata kazanta ta taba sai a wanke to an yi tsarki kenan to daga nan inda ka wanke duk lokacin da kake tsarki din nan in ka zo kwararar ruwa wanka jaraba kuma ba lalle bane sai ka wanke wajen balle har hannunka ya taba inda alwalarka za ta warware mun fahimta to in aka yi tsarki din to manzon Allah na da hanya biyu sai a yi alwala kamar yadda ake alwala za a yi sallah har a wanke kafafu an gama alwala kenan sa'an nan sai manzo Allah ya saka hannayensa masu daraja cikin ruwa ya cuccuɗa gashinsa ya bubbude mana alama kenan ruwa na zuwa sa'an nan sai ya ɗebo da hannayensa biyu masu daraja ya kwarara ya cuccuɗa so ɗaya so biyu so uku yana bubbugawa yana cuccuɗawa in an gama sai a ɗebo kuma kwarara ɓaryar dama so uku hagu so uku an gama alwala an gama wanka kenan hanya ta biyu in an yi tsarki an wanke ko ina gaba da baya sa'an nan sai a yi alwala in an kai wajen wanke kafa sai a dakata ba za a wanke kafar ba sai a dawo a yi wanka yadda muka siffata in an gama sai ka janye wajen ka je ka wanke ko ta kila wajen akwai tabu akwai tabi akwai menene in ka wanke zai to in manzo Allah in ya gama wankan to an fara alwala an kai karshe kenan sauran wanke kafa sai aka dakata aka ci gaba da wanka aka gama da aka yi wanka sai aka manzo Allah ya ja jiki sai je wani gefe daban sai wanke kafafun shikenan alwala ta yi wanka yayi an fahimci wanka ko haka ake wankan janaba wanka duk wanka na shari'a musulunci guda wankan janaba wankan haila wankan biki wankan shiga musulunci wankan juma'a wankan umra wankan mai da mai da menene duk baki daya kaifiya ɗaya mun gane ko kowanne in dai aka yi tsarki aka wanke kazanta aka gama jiki duk da ruwa wanka yayi in kuma aka bi wannan filla filla wanka yayi ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai ce babu hukmi dhafairil mubtasila to an gama da zancen wanka kenan sai aka dawo aka ce to me ke hukuncin mace da ta kisa ta kisa gashin ta in za ta yi wanka ya za ta yi ha sai ta zuba ruwa har ya isa to sai suka ce kiso ya kasu kashi biyu ko ya zama da gashin ne ke da tsawo aka sassa ka gashin warawara haka aka bar fili ta inda in ta kwararar ruwa ta buga ko ina zai shiga ko ko a'a an matsa kisan ne ta inda ko an zuba ruwa ruwa ba zai shiga ko ina ba ko ko a'a zare aka kawo zare na abawa ko zare na roba aka ɗaura gashin tabbas an zuba ruwa ba zai shiga. to sai malamai suka ce abin la'akari a wurin wanka dangane da kisan mace shine a lokacin da ta zuba ruwa din akwai kisan ruwa zai kai ko ina ko ba zai kai ba in ruwa zai kai ko ina ya wadatar ba sai kwanci ba ba sai ta warware kisan ba sawa'an wankan jaraba ko wankan haila in ruwa ba zai kai ba wajibi ne sai ta warware kisan sawa'an wankan jaraba ne ko wankan haila saboda abin la'akari da shi anan shine ruwa ya shiga ko ina mun gane ko saboda nasoshin sun zo za ka ga wani an ce in mace za ta yi wankan janaba ba sai ta wanke kisanta ba in za ta yi wanka haila sai ta wanke kisanta me ke bambanci farko me bambanci tsakani sai suka ce ai wankan janaba sai ta yi kullum yana maimaituwa sau ɗaya ko sau biyu sai sa akwai mashakka sai sa aka ce ba za ta warware gashin ta ba to in ka fahimci haka mutlaki sai ka ce to ai an ce ai saboda wahalan da ke cikin wankan janaba sai ka yi mushmiji ke bukace ta so biyu a ra'ayi ne ko sau uku ko wanne za ta yi wanka ko jam'i za ta yi wanko kowanne za ta yi wanka ko in ya in ya da safe in ta tashi ta yi wanka ya bukaci ta da rana da ita sai ta in ya bukaci da yamma duk kowanne ne sai ta yi don sallah za ta zo sai dai in za ta yi jam'i kenan sai ta hada sallah zahar da la'asar sai ta musu wanka daya to in aka ce saboda wannan wahalhalu da ke ciki ke sa aka ce an ba ta izini kar ta warware kisan kai wanka haka to sai a ce in ya zama na kisan matsatsen kiso ne kuma ruwa ba zai ba zai isa kai ba fa wannan mashakkar za ta sa za ta ɗauke wannan wahalar ba za ta ɗauke ba shi yasa sai an warware mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أم سلمة تتي نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي ni mace ce da nake ɗaure gashi na nake kiso na tsananta na kulla na tsananta da ƙarfi afa an kuduhu li ghusl janaba yanzu na zo zai wanka janaba sai na warware kisan qala la inna ma yakfiki an tafi ala ra'siki thalatha hafayatin thumma tusibina alayki al-ma'a fatatahurina da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni mace ce ne son kisan na kisu kuma na daura kisan na kullawa da karfi yanzu na zo zai wanka jaraba sai na kwanci na warware sai manzo Allah ce a a ai ya ishe ki ki debo ruwa hannu kafi biyu ki korara su uku to ya wadatar sai ki wanka jaraba ya wadatar me wannan hadisi ke nuna wa ba sai an warware ba to amma aiki ya fi yana wadatar miki in kika korara ruwa su uku me kuma wannan ke nuna wa eh? ganin ka ya yaushe za a sai abu ya ishi mutum ya wadatar sai ya shiga ko ina matsala sai guda biyu ya ce a kada ki warware to da a ce an yi shiru haka da shi ne sa ce ba lallai bane ki warware ba ta ce ayyak fiki ya wadatar miki in ka nemi ruwa ki kwarara su uku to yanzu wadatarwan wadatuwan ake bukata ko kwarara su uku ko kwancewa wadatuwan to akan haka in ya zamana gashin nata ta daure ta kitsa ne da zare na abawa ko ko zare na nylon na leda na nylon wanda ba zai sa ruwa ya kai ko ina ba zai wadatar sai ai sai an warwa mun gane ko قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحد حول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقذه للحيبة والجنابة a wata riwaya sai suka mai manzo Allah ta ce ni ina kawar ina kisa gashi na na tsananta da ƙarfi nake yi yanzu in zan yi wankan jaraba ko na haila sai na warware wa qala la ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وجاء حديث جنبا كريا كفدا وانا سياكا سي جنبا دا حيلا ضد سياكا سي آبا سي كين وروري با من غاني كو قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن ابن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأخله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة وأن الرواية إتما مغنى تيغ من الجنابة باغ من الحيضة من قال قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد ابن عمير قال أكتب بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقلن رؤوسهن labari ya isna ya ya je wajen nana Aisha cewa Abdullahi dan Abba Abdullahi dan Umar sai ya ce duk macin da za yi wanka ko jaraba ko haila sai ta sai ta kwanta kisonta sai nana Aisha ta ji faqalat sai ta ce ya ajaban libin Umar mamaki Abdullahi dan Umar هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقلن رؤوسهن afala ya'muruhunna an yahlikna ru'usahunna nace wannan mamaki Abdullahi dan Umar din yana cewa mace za ta yi wanka ko jaraba ko haida sai ta warware kisanta to domin zai hana ya ce musu su aski gashin baki daya wannan magana ne take nunawa eh ya tsananta musu ko sa'annan sai ta ji gaba da cewa laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin wala azidu ala an afruga ala ra'si salasa ifragatin ta kafa hujja kenan mamaki abdullahi dan umar wai zai ringa cewa mace za ta yi wankan jaraba sai ta warware kisanta to me ya hana me baki dai ma ya ce su aske gashin mana tsanani ya kai tsanani kenan ko tabbas ina kasance ni da manzo Allah muna wanka ma'ana tana da kitso kenan Bana na sama da na ɗebi ruwa to uku na kwarara akan gashi maganar ta zama hujja ko ba ta zama hujja ba to yanzu me maganar na na ake ke nunawa ba sai ai ne ba sai sai mace ta yi kiso kowane irin kiso ne amma in ta zuba ruwa akwai ta san da za ta yi ruwa ya kai ko ina ya wajibi ne ta warware kisan ba wajibi ba ne ko ko a'a matsala ta bi in ta zuba ruwa ba yadda za a yi ya kai ko ina sai ta warware kisan me ke hukunci wajibi ne ta warware kisan to sai ce to ya za a yi da hadisin ummu salama da hadisin aisha sai ce wa hadisin ummu salama محمول على أنه كان يصل الماء يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض sai ce za a ɗauki hadisin ummu salama da aisha da cewa ai ma'ana su in suka ba suka zuba an tabbatar da cewa ruwan na kai har ko ina ne shi yasa aka sai kasuwar a kan haka har su ma ɗin ba a ce ruwan baya kai sai su warware mun gane ko لأن إيصال الماء واجب يجي سبودا أصادت دروا زوا كوكون كي واجبيني باسيها كوركم غاشي كأيبا وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال إبراهيم النخعي يجي كو إن تزوب روا زي كي كوبا زي كي واجبيني كورو لكسر وعن الحسن والطاعون وجوب وجوب النقض في غسل الحيل دون الجنابة وإن الطاعون حسن البصري لطاعون سكتي in za ta yi wankan jarabawa ba wajibi ne ta warware kitsan ba amma zata yi wanka haila wajibi ne sai ta warware kitsan wa daliluna hadithu kun misalama wa idza kana lil basira wa huwa al ma'at wallahu a'lam suka ce in namiji shi ma yana da suma ma mai yawa yake sashi ma hukunci su tsaye ne wa alam yace ka sani أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي yake wanka dangane da namiji ko mace duk sifan su ɗayan ɗaya ce sawa'an wankan jarba ne ko wankan haila ko wankan nifasi ko na juma'a ko shiga musulunci ko ɗaukar ihrami duk wani wanka na shari'a suka ce yadda aka ce namiji yayi haka aka ce mace ta yi sai dai cikin abubuwa guda biyu da za a bayyana yanzu illa ma sayati fil muhtasilati min al-hayd wan nifasi sai ya ce sai dai mace da za ta yi wankan haila ko na nifasi annahu yustahabbu laha an tasta'mila firsatan min miski yace bayan ta yi wankan ta gama ana son ta dauki turare miski ko turare dan feshi da fesa a inda ake ganin jini ya taba saboda ya karni ba yana nuna cewa wankan bai bane wanka yayi amma ana son kuma a dauki karni ya zama na mace na da tsafta da'ima وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فإن كانت المرأة بكرا يتيت إمة ذات وانكا إن بدرواتي لم يجد إيصال الماء إلى داخل فرجها yace in mace budurwa ce ba lalle ne sai ka saka ruwa har cikin mafuta ta can ba saboda mata suka kashi biyu mace budurwa ko bazawara mace budurwa ita ita tana nan a cikin budurcin ta ba ba ta ba tana da hukuncin a ciki da waje to akwai inda yake ciki ne ba wajibi bane ta wanke wanka da komai aka ce wajibi ne ta wanke zahirin abin nan to shi yasa wannan bangaren inda ba inda yake matu da budurcin da yake nuna ita budurwa ce ba lalle da ke ta shigar da ruwa ba dan yana da hukuncin ciki ba shi da hukuncin waje amma ba zawara ko fa ta riga ta za ba zawara an riga abu ya riga ya zama yadda yake to sai aka ce yana da hukuncin waje kenan dan inda in ka tsuna kai fitsari za ta yi tsarki ta wanke wajen suka ce za ta yi wanka sai ta wanke wajen don wannan wannan bangaren wajen ya zama hukuncin waje kenan mun gane ko kamar yadda zai zai bayani dangane da mustahabi mai istihaba yara za ta yi tsarkin ta ya zama da'iman abin da ke ciki ba a ba hukuncin na sai in ya fito fitsari na tare da mutum ko da a ce ya zo rabin azzakarin mutum ne bai fito ba ba shi da hukuncin najasa har ya fito ya zama ne a alwala ta warware sallah ya lalace amma in yana ciki bai fito ba ga shi kana jin fitsari kamar mai ka tabbatar ya zo ya kusa fita wannan na nuna cewa alwala ta warware sallah ta lalace a sai in ya fito to shine abin da suke kallo kenan suke bayani za a shigar da ruwa ciki ko ba za a shigar da ruwa ciki ba sun kasa shi biyu ne akwai wanda ke da hukuncin waje akwai wanda ke da hukunci yana da ciki da waje to ciki ba shi da hukunci wajen ke da hukunci وقال بعضهم وإن كانت طيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قدومها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر هذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يجب على الطيب غسل هذا الفرج وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول والله أعلم باب استهباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مستر في موضع الدم استبابي لكي ومستحبي لك in mace ta zama haila ko nifasi ta yi wanka ta ɗauki turare ko miski ko wani duk abu mai tsanshi da za ta yi ta shafa inda take ganin jinin haila ya eh, inda take ganin jinin haila ya taba saboda mai ɗauki karni ba wai yana nuna cewa in kai wanka ba ta shafa ba wanka mai a'a ya yi ta tsarkaka to sai dai ga'iman ana son mace mutum ya zamo cikin tsafta cikin kanshi yasa aka ce ta fesa turare hamatanta ne jikinta ne cinyanta duk inda ake ba a son a ga ba a son a ji kani game da dan adam to sawa namiji ne ko mace kun gane ku قال حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور بن صفيه عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها وكما تتوت تنبي مرضى الله يا رسول الله يا زي وكهيرة قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل سيما تنتبار سيتتي أي من الله يا نونا متى يا ذاتي وكهيرة ثم تأخذ فرصة من مثل فتطر بها سيما الله تيجا يدى ذاكي وانكا ذاكي وانكا in kin gama sai ka dauki yanki na miski ko ko turaren sai shi ki fa saboda kanshi qala kaifa da ha sai ta yaya zai barki da miski ta haru da ha subhanallah zama ba sai ki ne ki fa miski subhanallah ya zai kuma an fito fili ke yar kawai wata kawo sai manzo Allah ya ce ije in kika yi wanka din sai ki nemi miski yanzu in ba miski sai a ce ko kore mun tsani duk abin da zai dauke karni ko ga ka iri iri na feshi yanzu a fesa na a fesa na sai manzo Allah ya ce ki dauka ki fesa sai ce ya ya zan yi yace subhanallah ki je ki fesa ki dauke karni wa ashara lana sufyan ibn uyayna biyadi ala wajhihi qala qalat aisha na na aisha tana zaune ta ga wannan za ta tana wani ba ta fahimta ba sai ce wasu ta zabtuha ilayya sai na jawo ta wa aradtu ma arada nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni na san me manzo Allah ke nufi fa kuntu tatabbai biha athar al-dam dan ai tana kai ta ga wannan matar manzo Allah ta in ki wanka ki dake almiski ki shafa nan sai ta ce ya zai tsarki da almiski sai sai subhanallah ki tsarki da almiski je ki so dan ai ce ya eh, da jawo ta ki ki yar kauye ki ba za bilai ki dauki turare ki duk inda jini ya kaba da a dauke karni ya za ki tura mutane a cikin haka <laughs> وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبئي بها اثر الدم دنا كي زونا زونا abinda ake nufi shi kai wanka ki da turare duk inda jini ya taba din nan ki sassa turare wurin dan ya dauke karni so ake mace tana kanshi da'ima ba a so mace tana tana karni da'ima ana son ta shafa turare ne ki shafa a kanki ne a ki a jikin ki in kina shafa shafawa kullu da'ima sai jikin zama kina da kanshi kanshin turare ake yi ba ga hadin da imrul kasu bai ce alam tara yani kullama ji'tu tariqan dattu biha tiban wa in lam tasajjad yace alam tara yani baka gani ba kullama ji'tu tariqan duk sa'an da nazo a cikin dare sai da same ta tana kanshi ko ba ta sa turare ba ko ake maki da'ima kina cikin kanshi saboda ke ai hal Allah halice ki zama ado da ke rayuwa nake tafiya in babu ke babu rayuwa in yi yawa kuma rayuwa ta yi daɗi ko حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر التي يا زي وان كان هيلا نفر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها في توتيك المسك في فرقي دشي ثم ذكرنا حديث سفيان فأنا يكاو إر يقول إر رواية تجباتا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سميت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض يا يا ميحيل أنت تسألك كذاك يومك فقال تأخذ إهداكن ماءها وسدرتها وتطهر كما قال لك أيوة تدوكي وانكا دروا مغريا فجدت يومك je ta yi wanka ta وتحسن الطهورة تشوت وانكا تركي ثم تصب على رأسها فتدلقه جلكا شديدا فأنا تزوب انت تركي da kyau ta wanke ko'ina ina ta zuba ruwa a kanta ta cuccuɗa da kyau hatta ta buluga shu'ura ra'siha to wannan shine zai tabbatar da cewa kitso din warware shi ake nufi ko isa da ruwa yace ta cuccuɗa da kyau har ruwa ya kai kan asalin kokon rashin kai kanta ba gashi ba ثم تصب عليها الماء سعنا تزبه واجكلتا ثم تأخذ فرصة ممسكة ممسكة فتطهر بها انت كما هو كان صف كيف ta كيف sai كيف tsinko كيف ta كيف sai ta المسكي sa'annan sai ta shafa a jikinta maranta ne jikinta ne inda duk ake so duk inda ke haɗe a jikin ɗan adam yana bukatar turare hamata ne mara ne mara ne baki kuma yana bukatar agoge to ana son da'iman mutum yana cikin kanshi yana cikin tsafta eh fa qalat asma'u sai asma'u ta ce wa kaifa tatahharu biha yaya za ta yi za a ce kuma a yi tsarki da almiski mun gane ko ba ta fahimta ba ki ɗebo ruwa ke tsarki ke alwala ki wanka in kin gama kuma ki ɗebo turare ke tsarki sai ta fahimci yaya za a yi tsarki da turare fa kana sai manzo Allah ce subhanallah